Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 21 shida Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so a akan adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 20 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfilu kimanin mutane dubu arba'in ne suka yi dafifi bisa titina a birnin Boston jiya Asabar domin gangamin adawa da na masu 'yancin faɗa albarkacin baki. gobe litinin karan farko cikin shekaru 99 amurka za ta fuskanci hasufin rana wani abin da ya tsima wato amurkawa baki daya kana hukumomi a afirka ta kudu sun ba uwar gidan shugaban kasar zimbabwe grace mugabe kariyar diflomasiya da ta ba ta damar komawa gida yau lahadi bayan hana ta fita bisa zargin gallaza wata mai tallata hajar kamfanoni. To kanin labaran kenan aka ji bayan dawowar shugaba Buhari daga jinya a London kowane fata 'yan Najeriya ke yi wa shugaban? 'Yan Najeriya su ne masa fatan alkhairi tun da kaga an dawo an yi murna yanzu inda nake da kai ji kake mutane suna cewa oyoyo oyoyo 'yan Najeriya fata na gari suke masa dan alkhairi shi za su ci gaba da yi. Haka kuma an ayyana karamar hukumar DAS a jihar Bauchi a matsayin wadda ta samu nasarar samar da makewayi da hana bayan gida a waje. sai na yi wa allah godiya da kuma yi wa unicef da dfi godiya da suka zo suka taimaka maka da wannan abu ya zama na wannan karamar hukuma a cikin kasan nan ma gaba daya ita ne ta biyu a yin wannan abu haka kuma za ku ji rundunar 'yan sandan jihar ogun ta kama wani limamin kirista da sayan ƙananan yara biyu da aka sace domin yin tsafi a wajen wani bikin gargajiyar aka gudanar a jihar osun wani basarake onu na ife ya yi kira ga inganta al'adun gargajiyar ci gaban ƙasa za mu kama kuma mai shirin duniyar amurka na mahmud lalo amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran kimanin mutane dubu arba'in ne suka yi da fifi bisa tituna a birnin boston jihar massachusetts jiya asabar a wani gangamin hamayya da na masu gangamin yancin faɗa albarkacin baki da ya haɗa kan masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan zanga-zanga da masu jawabai jami'an birnin sun yi fargaban cewa kishiyoyin gangamin za su rikide su haifar da tashin hankali kamar irin wanda aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a charlottesville jihar virginia da ya sanadiyar mutuwar mutane. 'Yan sanda sun kama mutane uku jiya Asabar ɗin a wajen zanga-zangar bayan da mutane 27 a wurin zanga zangar bayan da masu gangamin 'yancin faɗin albarkacin bakin suka kammala gangaminsu masu gangamin hamayya kuma suka fara watsewa suna tururuwa kan tituna kusa da fitaccen wurin shakatawar birnin da ake kira Boston Common. dubban mutane da suka yi zanga-zangar adawar sun mamaye masu gangamin 'yancin faɗa albarkacin baki da wata ƙungiya da ake kiran da ke kiran kanta 'yancin faɗa albarkacin baki ta boston ta shirya gudanarwa tun a watan yuli 'yan sanda a cikin shirin ko ta kwana sun yi fito mu gama da masu zanga-zanga adawar yayin da suke ƙoƙarin ganin dukansu sun nufi wuri guda ba sami wani tashin hankali ba dai a wannan gangami na boston ko da yake an nuna hotunan bidiyo a tashoshin labarai inda kungiyoyi masu zanga-zangar adawa da dama suka rika yi wa mutanen da suka sanya hular goyon bayan donald trump kawanya suna yi musu kalaman batanci jami'an tsaron ƙasar spain suna gudanar da bincike a garin ripple da kuma menu yau lahadi a yunkurin kama direban da ya rafka motarsa kan gungun mutane da ke tafiya da kafa makon da ya gabata 'yan sanda sun killace hanyoyi a wurare da dama da nufin kama yunus abdul yakub dan shekaru 22 dan asalin ƙasar morocco da suke kyautata zaton shine ya kitsa harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha uku da kuma raunata sama da ɗari hari mafi wato makamancin hakan da aka kai bayan ɗan lokaci a garin cambrils ya kashe mutum guda yayin da kuma shida suka ji rauni lokacin da wata mota ta kutsa cikin mutane kafin 'yan sanda su harbe su kuma kashe mutane biyar da ake kyautata zaton suna su ne suka kai harin kafin su arce daga motar banda abubakar yakub ana neman waɗansu mutane biyar kuma da suka hada da wani limami mai suna abdulbaki el sati hukumomi sun hakikanta cewa shi el satin shi ya cusa waɗansu daga cikin waɗanda suka kai harin tsatsauran ra'ayi 'yan sanda sun riga sun kama mutane hudu da suke kyautata zaton suna da hannu a wannan hari iraki ta kaddamar da wani farmaki yau lahadi da safe da nufin sake kwace tal afar wani gari da ke gabashin mosul daga hannun mayakan is a sanarwar da aka yayata a tashoshin talabijin firayim minista hadi al-abadi al abadi ya shaida wa masu mamayar da cewa ku yi saranda ko kuwa ku mutu rundunar sojan ƙasar iraki ta ƙiyasta cewa kimanin mayakan is dubu biyu ne suke mafaka a al'afar dakarun haɗin gwiwa sun ƙara ƙamin hare-hare a garin kafin kai hari ta ƙasa abinda ya tilasta wa dubban farin kaya da ke wannan wuri ƙauracewa garin tal afar dai na ɗaya daga cikin yankuna na ƙarshe da iraki a iraki da har yanzu ke ƙarƙashin ikon mayakan is bayan ƙwace birnin masul da ke tazarar kilomita 80 da babban birnin ƙasar a watan yuli ba kamar masul ba galibin waɗanda ke garin 'yan sinni ne ana kuma kyautata zaton mayakan shiya za su yi tasiri sosai a neman ikon tal'afar ɗin da ya kasance gida ga resu da kuma dama To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gobe Litinin 21 ga watan Agusta karan farko cikin shekaru 99 Amurka za ta fuskanci hasufin rana wani abin da ya tsima al'ummar ƙasar. kasar. ƙwararru sun shawarci mutane su sa tabarau na musamman domin kare idanunsu kafin kallon hasufin sai dai kamar yadda wakilin murya amurka ken farabo ya ruwaito samun madubin ya zama wani jan aiki Sera mcknight ta yi tafiya tsawon kilomita 160 domin neman abin da ya zama da wuyar samu a ko'ina a tsakiyar yammacin amurka wato tabarau dinnan na musamman da za a iya amfani da shi wajen ganin hasufin ranar gobe litinin literally before we even pulled into the blocks, they were telling us they were gone, they were gone. Ta ce tun ma kafin mu tsaya a bakin kofar shagunan suka gaya mana sun kare, sun kare. Bukatar tabaran dai ya sa kasuwar ta ta buɗe musamman a shafin intanet inda a halin yanzu nan ne kadai mutum zai iya samun wannan tabarau ya saya. All stores are sold out. Uh, yeah, there is there is very little way to Ta ce sun kare duka a dukan shaguna babu wurin da za ka iya samu ka saya a halin yanzu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun yi murnar dawowarsa gida daga jinya a birnin London kuma ko menene fatansu ga shugaban ga wakilin murya Amurka Abuja Sale Shehu Ashaka da wannan rahoton. Dawowar shugaba Buhari Najeriya bayan shafa fiye da kwana ɗari ya zo magoya bayansa cikin farin ciki inda masu hamayya da shi ke ganin da sauran rana a kaba. duk da ma waɗanda suka yi zanga-zangar kira ga shugaban da ya murabus na alakanta dawowar shugaban da sakamakon matsin lambar tasu ne shin shugaba buhari ya samu watsakewa don ci gaba da mulki ɗaya daga hadiman shugaban a siyasa umar waziri kumo ya ce tabbas shugaban ya samu lafiya to baba ya jirgi ya tsaya baba ya sauko da kafansa ya zo ya gaisa da mutane ya shiga mota daga airport har cikin villa lafiyarsa ta karu in ka gan shi ni da ni na gan na gaisa da shi mun gaisa ya tambaye kana lafiya ne lafiya jikinsa yayi kyau alhamdulillah yan najeriya su ne masa fatan alkhairi tun da kaga an dawo an yi murna yanzu inda nake da kai ji kake mutane suna cewa oyoyo oyoyo yan najeriya fata na gari suke masa dan alkhairi shi za su shiga ba da yi duk da lafiyar da shugaban ya samu ba za ta yi tasiri ba idan ba kawar da masu yi masa zagon yi ba shine ra'ayin wasu daga magoya bayan shugaban sunana kabir ibrahim katsina state muna da bashi shawara akan ya za a gyare-gyaren matsalolin da aka fuskanta a cikin tafiya muna tunanin ya za a kawo gyara a kacin irin matsalolin da suka fuskanci baya na al'umman mutane da ake na farko mutanen da suke tare da buhari ni ina da masaniya 95 daga cikinsu wa'anzu duk sun fito daga pdp ne kuma su ke cin gajiyar wannan tafiyar tashi har yanzu kuma su din ba wai sun tsaya akan tafiyar har yanzu suna tare da apc ba ne ba suna can kuma pdp suke ke aiki suna da cikin inuwa apc ne amma kuma pdp suke ke aiki don haka da muke fata ya canje-canje mai ma'ana a ƙasar nan sunana injiniya yakubu kasim yakubu uh, ana ce min yakubu yaks uh, handle dina kenan a facebook fannin tsaro alhamdulillahi mu mun ga canji anan saboda kamar duk mutumin da ya fito daga bangaren arewa maso gabas zai ba da shirin wannan kuma ka gani mutumin arewa maso gabas ne to maganan wutar lantarki shi dai kan gaskiya da sauki amma muna kyautata zaton allah yadda kafin gwamnati nan ta kare abubuwa za su za a samu ci gaba shin shugaban zai amsa kiran masu sanya garan bawul ko kuwa a'a magoya bayansa dai da alamu ba su gaji da jiran tsammani ba sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya a gai da Sale, hukumomin DFID da kuma UNICEF sun ayyana karamar hukumar DAS a jihar Bauchi a matsayin wadda ta samu nasarar samar da makewayi da hana bayan gida a waje. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da karin bayani. a wani takaitaccen biki da aka gudanar wanda babban sakatare a hukumar raya karkara da tsabtar muhalli na jihar bauchi alhaji garba muhammad magaji ya jagoranta ya ce karamar hukumar da din ta fice ne a fannin hana yin bayan gida a waje wato abin da wannan project ya tabbatar da cewa duk wani gari da eh, duk wani local government duk wani gari da ke kowane local government da muke wannan aiki kowane gida an sa mutane sun samar da makewayi a gidajensu sannan ita kuma project din da gwamnati sun samar da makewayi a makaranti da asibitoci da kasuwanni da motor parks don dama inda ake samun matsala kenan misali ba ko ya zo yana matsayi ya sauka a motor ba inda zai ke ba sai ya je waje ya je wanda kuma ultimately ko koda ko ruwan sama zai iya jawo in ya zo da wani cuta a jikinsa zai mai da shi inda mutane suke shan ruwa akwai doka da daman local government suna da shi na hukunta mutane in sun yi misali wanda ya keta doka ya je bayan gida eh, akwai dokan kai dai an bar shi ne kawai ba amfani da shi da zuwa wannan project din mun farfado da wannan dokan kuma duk kananan hukumomin da suke aiwatar da wannan aiki su runguma cewa za su fara hukunci da wannan doka din a nasa jawabin a madadin gwamnan jihar bauchi sakataren gwamnatin jihar bauchi alhaji nada da umar ya bayyana godiya bisa wannan nasarar da jihar bauchi ta samu sai na yi wa allah godiya da kuma yi wa unicef da dfi godiya da suka zo suka taimaka maka da wannan abu ya zama na wannan karamar hukuma a cikin kasan nan ma gaba ɗaya ita ne ta biyu a yin wannan abu ka san shi bayan gida barkace akwai cuce-cuce da yawa da yake jawowa to kaga an kare wannan so wannan babba abu ne an yi ne don duk ƙananan hukumi na najeriya 774 su samu yanzu a yanzu yadda ake wannan ita ce ta biyu Das. to cikin yiwuwa allah yadda kuma waka ga suka yi abin nan saboda su yan unicef da yan gaskiya sun nuna tsayawa a tsaye da gasken gaske kuma a shirye maki kullum mun ƙara ba su goyon baya sarkin das alhaji usman bilyamin usman ya yi ƙarin haske kan nasarar da masarautar tasa ta samu wannan kuma an cimma nasara tare da haɗin gwiwan su ma'aikata na jami'ai na na ƙaramar hukuma da kuma masarautu su waɗannan masu sarautu da masu unguwanni da dagatai duka sun tsaya sosai ganin kowa a unguwansa an toni a sakawai an kuma gyara wajen da mutane za su rinka yin bayan gida a gida ba sai an fita waje ba to wannan shi ne abin da ya jawo nasarar wannan Abdullahi abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nake kullum sahe ka ba A gayi da Abdulwahab, rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta kama wani limamin Kirista da zargin sayan ƙananan yara biyu da aka sace domin yin tsafi, inda ta bayyana shiga 'yan jarida Hassan Umar Tambol na ɗauke da ƙarin bayani. rundunar 'yan sanda ta jihar ogun ta kama tare da gabatarwa taron 'yan jarida wani limamin krista a harabar cocin da ake zargi da saye tare da karbar yaren da aka sace don yin tsafi rundunar 'yan sandan ta jihar ogun tana zargin pastor samuel babatunde limamin cocin tiravin da serafin church da sayan yara biyu da aka sace kana aka yi tsafi da su da yake magana da manema labarai a cikin harshen yarbanci pastor samuel babatunde harabar cocin lokacin inda an ka tono tare da zakulo gawarwakin yaran biyu da aka ce ya saya naira dubu hamsin kowannen su ya musanta saye tare da yin tsafi da yaran. Ya ce gawarwakin da aka tono harabar cocin na alade ne ba na mutane ba. Fasto Samuel Babatunde ya ce ya turbuɗe alade ne don ya kaucewa aikace-aikacen shaidan sannan cocin ta samu zaman lafiya. amma wanda ake zargi da satar yaran da sayarwa limamin cocin mai suna Jarmaya Ademola ya ce limamin cocin ya biya shi naira dubu hamsin ga kowane yaro ɗaya da ya sace ya kawo mishi. na Ademola ya ce limamin coci Pastor Samuel Babatunde ne ya ce ya kawo mishi yaran biyu akan naira dubu hamsin su kuma ya kawo masa ya biya shi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce wanda ake zargi da satar mutanen ya tabbatar da ya sayarwa limamin cocin yaran. On interrogation, he confessed being a serial kidnapper and mentioned a prophet of a white garment church as the receiver of the kidnapped children. The floor of the church was dug as described by the first suspect and parts strongly suspected to be human parts were docked out therein. We have commenced forensic investigation into the case and I want to assure you all that no crime detected will go unpunished. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun, Ahmed Ilyasu, ya ce a lokacin da ake binciken Jeremiah Ademola ya amince cewa shi kasaitaccen mai satar mutane ne kuma ya faɗi sunan Pastor Samuel Babatunde da cewa shi ya sayi yaran da aka sato. An yi gina a daɓen cocin kamar yadda mai satar mutanen ya yi bayani kuma an za zakulo sassan mutane a harabar cocin an fara binciken masana don tantancewa Ahmed Ilyasu ya ce ina tabbatar muku cewa duk wanda an ka samu da laifi zai fuskanci shari'a. Satar mutane musamman yara a Najeriya dai yana son ya zama ruwan dare a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. duniya mu ta an kashe ahu kowa To Allah ya kyauta a gai da Hassan. A wajen bikin gargajiyar aka gudana a jihar Osun, basarake oni na efe ya yi kira ga inganta al'adun gargajiya don ci gaban ƙasa ga hassan umar tambol ya dawo mana da wannan rahoton Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwesi ya ce yana fatar cewa al'adun gargajiyar kasashen Afirka za su yi sanadiyar ɗaukaka tare da ingantuwar tattalin arzikin kasashen Afirka tare da ɗaukar darajar kasashen Afirka kan su a idon duniya. Oba Adeyeye Ogunwesi ya yi wannan fata ne a wajen bukin gargajiya na Osun Oshogbo da ake yi kowace shekara a jihar Osun. The standard of needs to be improved because it is a world heritage site. We all have to work together as a formidable team. It's a national treasure. It's a national asset for the entire Yoruba race. We can't leave it to Oshogbo people, Adaoja. We all have to work together. What we're doing here will dovetail to the festival in Oshogbo because we started here. Wani na ife ya ce ya kamata inganta bikin Oshun Oshogbo saboda gadon Majalisar Ɗinkin Duniya ne mu yi aiki baki ɗaya don inganta shi. Mallakar ƙasa da ƙasa ne, kadara ce ta al'ummar Yarbawa da ci gabansu. Ba za mu bar bikin Oshun Oshogbo ga jama'ar Oshogbo ba kawai. Dole ne mu yi aiki tare don ciyar da wannan biki a gaba. Oba Ogunwusi ya kara da cewa ya kamata a kara ingantawa tare da ciyar da bikin a gaba ta yadda zai samar wa jihar Osun da Najeriya baki ɗaya kuɗaɗen shiga don haɓakar tattalin arzikinmu. Ya ce bikin ana fara shi a garin Ile Ife ne kafin a wuce a birnin Oshogbo na jihar Osun. Ɗaruruwan maza da mata dai 'yan asalin jihar Osun ne ke halarta wannan bikin na shigo a kowace shekara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gai da Hassan, to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. a cikin shirin namu na wannan mako za mu tattauna ne kan irin ƙurar da rikicin charlottesville na jihar virginia ya bari inda aka gwabza faɗa tsakanin masu ra'ayin ganin an fifita fararen fata da kuma masu adawa da su lamarin da ya kai ga mutuwar wata matashiya ya kuma jikkata mutane da dama yau kan wannan batu za mu tattauna na mahmud lalo abubuwa da dama dai sun faru tun bayan rikicin na charlottesville na jihar virginia amma wani batu shine yadda shugaban amurka donald trump ya tunkari wannan matsala inda suka ce ya sake komawa gidan jiya bayan da ya kara wanke masu fafutukar ganin an fifita farar fata da masu ra'ayin 'yan nazi daga laifin rikicin charlottesville da ya kai ga asarar ran mutum guda a ranar asabar ɗin da rikicin ya barke shugaba trump ya ki fitowa fili ya ambaci sunan ƙungiyoyin da ke hankoron ganin an fifita fararen fata a lokacin da yawa amurkawa jawabi kan wannan rikici ko da yake ya yi tir da rikicin condemn in the strongest possible terms. Muna masu Allah wadai da wannan mummunar aƙida ta nuna ƙiyayya wacce ta tada zoma daga kowane ɓangare. Wannan abu ya daɗe yana faruwa a ƙasarmu, ba a lokacina ba, ba a lokacin Barack Obama ba, abin ya daɗe yana faruwa. Sai dai waɗannan kalaman ba su gamsar da Amurkawa da dama ba, ciki har da 'yan jam'iyyarsa domin a ce wasu kamata ya yi a matsayinsa na shugaban kasa ya fito fili ya kira sunayen kungiyoyin fararen fata da suke so a fifita su waɗanda ake ganin su ne musabbabin wannan rikici kamar yadda gwamnan jihar virginia terry mcauliffe ya faɗa yayin nasa jawabin Ina da saƙon da zan faɗa wa masu ra'ayin neman fifita fararen fata da 'yan Nazi da suka shigo Charlottesville. saƙona ba shi da wuyar fahimta ku koma gida ba ma buƙatar ku a wannan yankin kun ji kunya waɗannan kalamai na gwamnan jihar virginia sun ƙarasa aka yi ca a kan shugaba trump kan cewa ya nuna gazawarsa da ya kasa fitowa ƙarara ya ambaci sunayen waɗannan ƙungiyoyi amma kwanaki biyu bayan da tura ta kai bango sai shugaban ya ce nuna wariyar launin fata shaidanci ne kuma waɗanda suke ta da husuma manyan masu aikata laifi ne kuma 'yan daba ne da suka hada da ƙungiyar nan ta kkk da masu ra'ayin 'yan nazi da masu ra'ayin neman fifita fararen fata da sauran ƙungiyoyi masu nuna ƙiyayya ga abubuwan da muke mutuntawa a matsayinmu na amurkawa Tama waɗansu suna ganin kalaman na Trump sun makara, lura da cewa sai da ya ɗauki kwanaki biyu kafin ya kama sunan waɗannan ƙungiyoyi. sai dai kwana guda bayan waɗannan kalaman yayin wani taron manema labarai shugaba trump ya kuma wasu kalaman da wasu ke ganin wani yunkuri ne na sake wanke masu neman a fifita fararen fatar a gefe guda akwai gungu guda mara kyau a gefe ɗaya kuma akwai wani gungu da ya shahara wajen tada husuma wanda ya fito ba tare da izini ba kuma cike da niyyar tada tarzoma waɗannan kalamai har ila yau sun sake janyo cece kuce lamarin da ya sa 'yan majalisar dokoki da suka hada hadda 'yan republican irin su sanata john mccain suka soki waɗannan kalamai nashi dr mk hassan ƙwararre ne a fannin kimiyyar siyasa da ke zaune a nan amurka na kuma tattauna da shi kan wannan takaddama inda na fara da tambayar shi shin ko me yasa wasu ke ganin tun farko shugaba trump ya yi jinkiri wajen fitowa ya ambaci sunan kungiyoyin abin da sa ya yi jinkiri akwai magoya bayansa wanda ƙungiyoyi ne wanda suke da wannan ra'ayi da kuma cewa farar fata sun fi kowane jinsi daraja so wannan kungiyoyin suna bayansa sosai da shugabanninsu kamar david duke so shi yasa baya son ya ya yi allah wadai da su ne mm. gaskiyar maganar kenan mm. to dakta kana ga kamar ina makomar amurka lura da wannan abin da ke faruwa musamman da ya kasance yana da alaka da abin da ya shafi nuna warin launin fata to wannan abu abu ne da zai ɗau lokaci kafin ya ya ya warware a je inda wannan abu ba zai zama matsala ba karka manta ƙasar nan an je yakin basasa 1864 zuwa 67 hmm. akan araba ƙasar nan kudu da arewa akan maganan bayi cinikin bayi abraham lincoln ya yaki yan kudu da janarorin janaral janaral din da suka nemi a raba kasar a cikin bayanin ka ɗauko batun an yakin basasa amurka inda wani bangare yake so ya bangare daga amurka wato ina ga jihohi sha ɗaya ne ina eh. darasin da za a koya a nan idan ka danganta wani al'amari da abin da ke faruwa a najeriya game da batun masu 'yan aware na biafra eh to ai ka san yawanci abin da ya faru a tarihin Amurka da yawa yana maimaita kansa a najeriya so abubuwan da yawa na Amurka. da babban darasi ne ma Najeriya ta koya. A yi manajin ɗin abubuwa a ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya kamar yadda Amerika take fama da wannan ka gane ko kuma yadda Ingila take fama da Scotland kullum ana maganan Araba. So shi ne darasin. Dr. MK Hassan kenan masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gai da Mahmud kafin mu karkare shirin ga giras ta dawo mana takaitattun labaran duniya. gidan shugaban kasar zimbabwe grace mugabe ta koma gida yau lahadi daga afirka ta kudu inda aka zarge ta da gallazawa wata mai tallata hajar kamfanoni da suka yi fice ministan harkokin hulɗa da ƙasashen duniya na afirka ta kudu ya ba uwar gidan shugaban ƙasar kariyar diflomasiya ne yau lahadi wanda ya kawo ƙarshen umarnin da aka bayar a kan iyakokin ƙasar na hana ta barin afirka ta kudu uwar gidan shugaban ƙasar zimbabwe ta sauka a harare da mai gidanta ɗan shekaru casa'in da uku robert mugabe a jirgin sama na ƙasar air zimbabwe yau lahadi ranar lahadi makon da ya gabata ne gabriela angels matar da ta yi zargin cewa grace mugabe ta kai mata hari ta bayyana abin da ya faru da ita a shafinta na twitter da hotuna da suka nuna raunuka da ta ce ta ji a goshinta da igiyar wutan da uwar gida grace mugabe ta buge ta da shi bisa ga cewarta babu dai tabbacin lokacin da za a saurari wannan kara ko ma yiwuwar kai wannan kara gaban kotu. kimanin mutane dubu arba'in ne suka yi dafifi bisa tituna a birnin boston na jihar massachusetts jiya asabar a wani gangamin hamayya da na masu gangamin 'yancin faɗa albarkacin baki da ya haɗa da masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya da 'yan zanga-zanga da masu jawabai jami'an birnin sun yi fargaba da farko cewa kishiyoyin gangamin za su iya rikidewa su haifar da tashin hankali kamar irin wanda aka yi ƙarshen makon da ya gabata a charlottesville jihar virginia wanda ya sanadin mutuwar mutane dubban mutane da suka yi zanga-zangar adawa sun mamaye masu gangamin 'yancin faɗa albarkacin bakin da wata ƙungiya da ke kiran kanta 'yancin faɗa albarkacin baki ta boston ta shirya gudanarwa tun a watan yuli To madalla masu mu da wannan kuma ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safe a wugan Najeriya da Nijar wato karfe biyar a wugan Ghana za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro ne wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yau Santos. Nisar fil hashin gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa. assalamu alaikum.